ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله يومنا يمتن أسبر بير قوة تقوس وتن شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai. wadda ta dace da 24 ga watan ɗaya watan janairu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke nan gwar wadabi karamar hukumar nasara a jihar kano najeriya domin ɗora daga inda muka tsaya a karatun littafin tafsirin ibn kathir tafsirin ƙur'an al'azim wallafar babban malami ibn kasirin al-qurashi Allah ya ji kansa muna cikin tafsirin sura ta farko a jerin surori 28 ko da tara da suka soka bayan hijira sura ta biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 87 ko 88 a asarin saukar alkur'ani ita ce suratul baqara kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta 124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 الناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات idan kuna tunawa ayar da muka tsaya a kansu ko ayar da muka tsaya kanta aya ta 124 Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ya jarraba annabi Ibrahim alaihi salam da waɗansu abubuwa shi kuma annabi Ibrahim ya ci wannan jarrabawa Allah sai masa alƙawari zan sanya ka jagora ga mutane sai rike Allah ce Allah ka sanya jagorori daga cikin zuriya sai ce azzalimai ba za su samu wannan alkawari ba to waɗannan ayoyi da Allah ran ya karanta Allah ina ba mu bayanin wannan alkawarin da yawa annabi Ibrahim ya cika shi annabi Ibrahim kuma ya roki Allah wasu abubuwa Allah ya amsa masa Shi ne Allah ya ce wa iz al baita masabatan lin-nasi wa amna sana musu ko ambata cewa lokacin da muka sanya ɗakin kaba ya zamanto masabatan linnas wuri ne na masaba ga mutane za mu ga fassara a haka saboda ɗauki fassarori da malamai suka yi sai ku riƙe mana kalmar masaba wato wuri ne da ya zama masaba amma a haka ana cewa wurin kai komo an gane duk da ka je allah allah kake ka dawo duk da ka dawo kuma so kake ka koma an gane masaba din daga zabura ne sai ka ji kamar ana ajiye ka ka zabura ka koma an gane wa amna haka nan muka mayar da wannan ɗakin in zamanto wuri ne amintacce duk matsalar da kake ciki kana sauka a gurin sai ka ji ka samu nutsuwa ibrahim musalla kuma ko riki wurin Sallah daga maqami ibrahim wajen da Allah ko Annabi ibrahim ya tsaya. ya gina ɗakin ka'aba lokacin da allah ya umarce shi cewa ya gina ɗakin ka'aba da shi da ɗansa annabi ismail to wurin da ya tsaya ɗin su tsaya a wurin ku yi sallah wannan da lafazi na umarni kenan wattakhidhu ku riki wurin sallah akwai kira'a wata kira'a wattakhadhu suka riƙi, ma'ana su mutane su ne suka riƙi wurin Allah subhanahu wataala sai shar'anta shi zamanto shari'a ce za a ringa yin sallah wannan wuri wahidina ila ibrahim wa isma'ila muka yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'il an tsahira baitiya cewa ko biyun nan tsahira wannan alif din alifu tasniya ce wato da kai annabi ibrahim da kai annabi isma'il ku biyun ku tsarkake baitiya ɗakina ga suwa littafina ga masu zuwa su yi dawafi su kewaye ɗakin wal'akifina da masu zuwa su zaman da baro a cikinsa saboda ibada su yi itikafi war ruk'i sujud da wadanda shiga za su yi su sallah su fita su ba dawafi za su yi ba su ba zaman yi kafi za su yi ba shiga za su yi sallah kawai su fita daga me za su tsarkake ɗakin shine daga shirka daga kafirci daga duk wani abu wanda yake na Allah wadare haka na tsabtace shi ta hanyar share shi goge shi sa masa ƙanshi ta yadda duk wanda ya shiga yin ibada a wurin ba zai je ina jin wani kyankyami ko yana jin damuwa idan zai sallah a wurin ba ku mayar da ɗakin inda ko da ba a shimfaɗa komai ba mutum zai iya zuwa ya sallah ba jin wata damu kuma duk duniya bayan da kake zuwa ka sami irin wannan irin an fahimta awa ashirin da ake ana goge gurin duk awa ɗaya duk minti sha biyar sai an goge kuma sai an feshe sai an feshe turare ma'aikatan da suke kula da ɗakin sun fi mutum dubu talatin kuma albashi yake ba su to a nan ko minista sai karɓi wannan albashi yau sai dai ya saci kuɗi ko ya amfani da shi a saci kuɗi a shi biliyoyin kuɗi da yake ko wancan kuɗi ne halal mala halak malak na albashin an gane eh saboda tsabtace abin da sannan ka je kai ta yin sallah a wurin ba za ka riga ka tayi da su ba kuma baka taba yin sallah akan kafir ba an gane wai kala ibrahim to a wannan ayar kun ga allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da ake cewa a fayyu wato asali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga annabi Ibrahim da annabi Ismail su tsarkake ɗaki an gani sai Allah mun mayar sai fara faɗar mun mayar da ɗakin masaba ga mutane an fahimta sannan sai zo kuma ifaɗi abin da ma haƙuhu takdim shi za a fara gabatarwa inda a magana ta irin ta irin ta wannan shi za mu fara faɗa amma ana so a nuna mana ahkamul hakimin wanda ya fi kowa hikimar zance da azancin magana shine Allah sai ya fara jawo hankalinka da natija sakamakon abin da ya faru ga abin da ya faru to menene ya faru an fahimta sakamakon aka gaya maka to amma menene ya faru har wannan abin ya faru shi kuma me na farkon kaga yanzu zaka so ka san menene na farkon maimakon idan da gaya maka abin aka yi tirit inda yake a jere to kafin a kai can gudun ma yanzu ka har ka kosa amma yanzu sai aka fara gaya maka sakamakon kuma sai a gaya maka za ka samu shauki ne yanzu ka to me ya faru sai aka gaya maka shi Allah ya ce wa ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce ko ambata musu lokacin da annabi ibrahim ya ce ya allah ka sanya wannan daki ya zamanto a wannan gari aminan gari ne amintacce kaga Allah ya amsa tambayar ko wa an nan baita masabatan lin-nasi wa amna kaga ta roƙon Allah Allah mayar da wannan garin gari amintacce Allah yake muka mayar da shi gari ne amintacce warzuq ahlahu min as-samarati kuma in sake yin addu'a ya Allah ka arzurta mutanen wannan garin da 'ya'yan itatuwa ba maganar kayan abinci ake magana ba saboda zaka ci 'ya'yan itatuwa baka ci abinci ba an gane to a nan ana so a gaya mutane maganganun annabawa sun sha bamban da maganganun sauran mutane saboda suna karɓar wahayi yanzu ka kaga idan kai ne sai ka fara cewa Allah ba ni abinci Allah ka ba ni lemo ko kai sai ka ambata so su da yake suna da hikimar magana sai suka nemi abin da ba a cin sa ba amfani da shi sai an ci abinci sai an koshi sai aka baka wannan din me zai hana kuma baka wancan ko kun fahimta to da haka sai iroki Allah i ba su kayan marmari kenan ba maganar abinci ake yi da haka kaga mutanen maka ba wai abinci suka fi karfi ba har kayan marmari sun fi karfin a kasar ku ake lemo a kasar ku ake tuffa a kasar ku ake inibi a kasar ku ake kaza komai a kasar ku ake yi amma baka isa ka cika masa cin ƙoshi cin billahi lazi ba ka ci jiya ka ci yau gobe kana shirin ka ci ka ci da rana ka ci da daddare sai ka je can ba ka ba to yanzu ka gwada mana kullum ka tafi nan central ka je ka so tufa da ilimi kaga idan ba wani hamshaki ba ne kai kaga dan kwanaki tattalin arziki ka zai yi zai yi rawa to amma ka je can kai cin ƙoshi ko ba sai ka saya ba akwai kantuna da idan ka je idan suka kalle ka hakan ka zo sai a ce je ka an biya maka ka je an kawai kai aka kalla aka gaya ya kamata kai ma bakon Allah ne a girmama an gane to Allah ya amsa wannan addu'a annabi Ibrahim kar ku manta Allah ya ce la yanalu ahadu zalimi to anan shi ma sai ya kiyaye wa Allah wannan alƙawari da yake man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah waɗanda za ka yi wannan abin da na roƙa su ne waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ƙala Allah ce wa man kafara wanda ya kafirta ma daga cikin zuriyarka in dai ina maka zan bashi ci zan bashi sha zan bashi tura, zan bashi aminci abin da ba za a masa ba ba za a ba shugabanci ba ba za a ba ba zai zama jagora ga mutane da ringa koyi da shi ba fa umatti'uhu qalilan sai in jiyar da shi dadi dan kankane a nan duniya ya samu rayuwa mai kyau thumma asarruhu ila azabin nar sannan tun kuda shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir tar da makoma tun da ta zamanto wuta ce Allah ka tsare mala ibnu kafir yace wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nas wa amnan wa takhudhu min maqami ibrahim musalla qala al babban malamin tafsiri al'ufi yace an ibn abbas daga abdullah ibn abbas qawluhu ta'ala faɗar allah da yace wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nas yaqulu ga abin da allah yake cewa laya shi yake cewa la yaqduna ba wanda ya taɓa zuwa maka sai biya bukatar sa da abin da ya kai shi ya tunahu suke zuwa masa sun mayar ji'una ila ahlihim sannan mutum ya gama bukatar sai koma zuwa ga danginsa su koma zuwa ga danginsu sun mai hudu na ilai sannan sai su ba za su samu nutsuwa ba sai sun sun koma can an gane duk wanda ya haka za za ka ji waɗansu sun ce wallahi sun ya taɓa zuwa maka duk ranar da za a ce an fara tashi hankalinsa ya tashi kenan ya tafi can ba ran da hankalinsa zai kwanta ya haƙura sai ya ji an gama ne an gama tashi bai tafi ba Allah ya ji gandan sabo eh in kai abin kirki sai a faɗa ko in kai na ƙwari za a faɗa ita rayuwa haka take kar ka taɓa ganin tunanin za ka yi wani abu da za a faɗa ba Allah ya ji gandan sabo ka san ya je ana abin nan in wasu Alhaji ba su fito ba sai zai yana cewa akwai mai fasfot a cika sa da ku ku in aka rasa ai ga jirgi zai tashi sai ɗebi mutane sai je kawai a tura ta a jirgi in aka je za abin nan sai ka san shi akwai ashar a akwai ashar to ai ba su da fasfot sai ce fasfot din ya ci kaza kazansa ni ne fasfot din saboda haka sai a zuba su kawai a ya sha bin jirgi daga nan saboda kada a je saudiya a dawo da mutanen da ba su da fasfot yajen suka je da yake mutum ne mai rigima da kuma kwancini haka an mutane za su je su yi kuma su dawo irin waɗannan mutane su aka rasa a cikin sosai su aka rasa a cikin al'umma da aka sai al'umma take ta barbare ana zancen manya manya manya waɗanne irin manya wanda babba ne kai a wajen al'ummarka ita ce magana in ka mutu za a dinga faɗin irin waɗannan maganganu to kaga irin waɗannan sai su ta tafiya iya airport koyaushe da haka lokacin aikin hajji yanzu za ka ga fort cika ake yi saboda ko za a samu irin wannan ne gara ba a wancan lokaci amma yanzu saboda tsabar rowa makwacin kama zai tabbata ne ba haka bane kuma ya zai iya biya mutum goma mutum ashirin mutum talatin Allah ka samu cika da imani a gane ku to ba ka taba zuwa ka biya bukatar ka sannan ka dawo gida sai ka ji ai kenan an abin nan ba sai ka ji zuciyarka tana son ta koma wannan ita ce fassarar Abdullahi dan Abbas ga masabatan linnas وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس روايه علي بن ابي طلحه daga dai Abdullahi dan Abbas da yace masabatan linnasi yaqulu yasubuna ite yasubuna suna zabura dukkan da kaje an ce za ka je maka Allah Allah kake lokacin tafiya yake musamman waɗannan kwanaki da wai sai ka je ya gwada a cewa duk zaka bada fito wallahi kuwa ba zan wata sarkar mu haka aka yi dai an kwashe su an je iya wallahi sai ga ba biza sai dawa su ke ce tafiyar dai wajen wata uku sai wancan satan allah ya su na ce to ai da ma wannan abin da mai aka ce wai haka ake yi an gane kuma ibn jarir wadannan maganganu guda biyu daga Abdullah ibn Abbas ibn jarir ne kabari ya ruwaito su a cikin littafinsa na tafsiri wa qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace akhbarana abi qala akhbarana abdullah ibn raja akwara na isra'il an مسلم an مجاهد an Ibn عباس في قوله تعالى وان مغنر اتمات عبد الله بن مسعود a faɗar Allah da ya ce wa yadda an albaita masabatan linnati ya qala na ilayhi sun mayar ji'un wato su zabura su tafi sannan su dawo kana Allah Allah ka tafi da ka je ka gama abin da ke kuma Allah Allah kake ka dawo ana sauke ka a kasar ku Allah Allah kake kuma ka koma qala ite wa ruya ana bil aliya wa sa'id bin jubair fi riwayati wa ata wa mujahid wal hasan wa atiya wal rabi' bin anas wal dhahhak nahwa dhalik arwaye kwatan kwatan wannan magana daga wadannan malamai na tafsiri وقال ابن جرير ابن جرير يتي حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال حدثني الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني عبدة ابن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال عبده بن أبي لبابة شكيم فدر الله madaukaki da yace wa yaj'al البيت bayta للناس يتي لا ينصرف عنه منصرف wa ya yara 'An na qada ƙazamin watara ba wani wanda zai je maka idawo in ji cewa ya gama shi bukatar ta biya ya gama zuwa tunda da ya je shi kenan sai dai kawai inda ma ba shi da hali amma dai zai ta kwaɗayi yana sha'awa قال وحدثني يونس عن ابن وهب قال ابن زيد ابن زيد يتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه yake suna zabura daga kowanne gari komai daɗin garinku komai kyan garinku komai inda kake son garinku aka zo aka ce ga maka ga garinku ka zaɓa maka za ka zaɓa an gane wa ma ahsanu ma qala sha'iru fi hadha al-ma'na wata magana ta fi kyau fiye da ta wani mawaki da ya faɗa a cikin wannan ma'anar a ware da hulkurkubi wannan magana imamul kurkubi ya kawata a cikin tafsirin sa juzi na biyu shafi ɗari da goma ita ju'ila albaitu masaban lahum laysa minhu ad-dahr yabduna al-watar ita an sanya ɗakin ka'aba ya zamanto waje ne na zaburuwar mutane zuwa gare shi kuma babu ran da za a ce sun gama biyan bukatarsa mutum ya ce ya je maka har shi ta ishe shi ba ran da za a yi wannan a gane وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وإكرمة وقتادة وأطاون الخراساني مثابة للناس لما لمن سعيد بن جبير أو رواية دا إكرمة دا قتادة دا أطاء الخراساني سكتي مثابة, مثابة للناس أي مجمعا وتوزن محدة مكة محدة تتمتان ba wani wuri da yake متاني الدنيا a مكة kamar to wannan shine ma'anar musabatan to da aka sai nace ku rike mana kalmar musabatan ko saboda mu ji maganganun da malamai suka yi to haka to kuma kowanne ka ɗauka ka faɗa daidai ne kalma ta bi wa amna kuma mun sanya garin ya zama to amintacce قال الضحاك عن ابن عباس الضحاك يا فدا daga Abdullahi ibn Abbas ai amnan linnas shi garin aminci ne ga mutane to Allah ran ma ya ce hajjar dabbobi a nasa tafsiri an gane to amma haka ne har dabbobi in suka je makka sun tsira kawai banda guda guda hudu da manzo Allah yace arba'un fawasi dabbobi guda hudu fasikai ne yuqtalna fil hil wal haram ko a wajen harami ko a cikin harami duk ana kashe su an gane وقال أبو جعفر بن رازي عن الربيع بن أنس أنا بالعالية abul aliya ya faɗa fadar Allah da yace wa iz ja'alna al masabatan lin-nasi wa amna yaqulu amnan min al shi garin makka lamuni ne aminci ne daga abokan gaba wa an yuhmala fihi silah kuma an amintar da garin kar a ɗauki makami a cikinsa wa kanu fil jahiliyati yutakhaffafu an-nasu min hawlihim sannan mutanen maka a zamanin jahiliya ba ma zamanin musulunci ba ya kasance ana ciccizge mutane ana cinye garuruwa daura da su wahum aminuna la yusbauna amma su amintattu ne ba wanda yake ribace su ba wani dan makka da aka taba samu aka ce wannan ya zama bawa wanda za a ce wani ya kama shi a wani wuri ya bautar da shi Allah ya mayar da su ya amintar da su babu wannan challenge din an gane وروي عن مجاهد wa والسدي wa والربيع بن أنس قالوا waɗannan malaman imam mujahid da imam afa da imam suddi da imam qatada da imam rabi dan anas suka ce man da dakhalahu kana amina wanda ya shiga garin makka ya zama amintacce wa mazmun ma fassara bihi haula ila a'immatu hadhihi al-aya a dunkule dai duk abin da manyan malaman nan suka fassara wannan ayar da shi shine annallah ta'ala kuru sharafal baiti Allah yana ambatan darajar ɗakin Ka'aba ne wa ma ja'alahu mawsufan bihi shar'an wa qadara da abin da Allah isan ya shi sifa ne gare shi a shar'ance haka nan kuma a kadara ta duniya min kauni masabatan Linna, yadda ya zamanto makoma mazabura ga mutane da idan mutane suka ji tsoro to can suke guduwa an gane mutum yana garinsu sai wani abu na tsoro ya kama shi yana jin tsoron wani ma zai kashe shi dalilin ya kashe masa uba ko ya kashe masa wa ko ya kashe masa tsane ko ya kashe masa dan uwa sai ke jin tsoron zai kashe shi ma zai rama sai gudu maka in je maka nan ne za ku haɗu da wanda ya kashe maka uba amma ko hararsa ba za ka yi in ka harare shi kuma ka yi laifi an gane to shi ne Allah ke tuna musu wannan ai ja'alahu mahallan tashtaqu ilayhi al-arwah Allah ya sanya makka wani bigire ne da rayuka na da shauki zuwa gare shi wa tahinnu ilayhi kowa ina so cikin yanayi irin na wato yaro mai shasheka a gaban mahaifiyarsa haka yake so in koma makka kamar in ishawo shawo mama wala taqdi minhu wataran walau taraddada ilayhi kullu am kuma ba wani mutum da zai ce ya gama bukatuwa wadatuwa da zuwa makka ko da kuwa a cikin shekara ɗaya iya rayuwarsa yana shiga ikuta so kaza so kaza ta haddisa bi ni'matillah fada zan yi saboda nema ce Allah ya yi akwai shekara guda sai da nije maka sau hudu shekara ɗaya sau hudu amma kun san dan adam da abin buri da aikin hajji zo kuma kokari nake in koma zuwa na biya an fahimta ba za ka taɓa cewa kawo wadatu ba akwai wani yace da wani dan uwansa kaje kaje kaje ya kamata ka bani kuɗi in je sai to kai an ce kullum za a je a dawo kana ga mutum zai hakura ranar wani lada ne ika mun ƙarar limamin na ce haka yi ita to kaga dai zamanin shekara ita shekara takwas ana ba shi kujerar ba inda ake ba duk limamai shekara takwas yana zuwa ya ce haka ne ya ce kuma gabanin nan ya jaje ya ce bayan nan kuma ya jaje su ta wayan zuma wai da aka ce wai ba kuma yiwa da sunan shi shi kuma ga shi bai taba zuwa ya kawo kala Ah, ah, ah, a'a a'a kujerar wa aka ce wa aka ba a'a liman to idan ya yi amfani da sai a ce ba kai dai da cewa kuka yi da ya iya stephen down da ya fi amma dai shi bai laifi ba to abin nake so ku gyara ke an fahimta sai na ce to ku tsaya ku na ce da shi to tsaya ka ji na ce ina tabbatar maka da cewa an cewa za a yi kullum ya kawo fasfot zai tafi maka zuciya inda allah isa ta ɗamfaru da maka sai ƙarfin sai dauriyar gaske zai iya kice kujerar na ibaya amma dai yanzu ma ce a ce Allah ne kai wa iz ja'alna an bayta masabatan lin ba za ka iya to wanda ka ga yana iya yaki ce kujera da aka bashi ta makai ba wani kuma shi ba zuwa zai ya samu wata kujera ba to gaskiya wannan ka kalle shi ka jinjina ba imanin sa ko zamanin sahabbai ko kuma mai waɗan baya-baya ko don sahabbai su Allah ya yi shaida da imaninsu to amma dai ya yi ƙoƙari haka ko wani bawan Allah ina nan ba faɗa muku sunan zan yi ba amma ran da in Allah ya nufa ya riga ni mutuwa to zan faɗe shi amma in na riga shi mutuwa to kuwa karanta a rubuce aka ba shi kujera irin wannan ta limamai to kuma an ba shi wata biyu ni ikira ni cewa da ya ce na ce kujera aka bani ta makka kuma guda biyu aka bani ka kawo fasfafin sai na ji wani hawaye ya fito mu eh ba ka to to kaga idan ni ne sai ba matata eh man in aka sai na liman zai ce ga sai ta ce gashi in masu wancan kujerar sun tambaya ina liman ga liman in masu ɗayin ma sun tambaya da ya ga liman Allah ya taka da alheri to irin wannan abin ba kowa yake iya yin ba kowa yake iya yi sai imanin gaske ni wanda yi ba na ganin laifinsa da Allah ya ce wa iz ja'alna al-baita masabatan linnas Allah ya gadar da to wannan dai haka Allah subhanahu wataala ya mayar da ɗakin walau taraddadat ilayhi kullu am istijabatan min Allah ta'ala li du'a'i khalilihi Ibrahim alayhi salam amsawa ce abin da yasa ɗakin ya samu wannan tagomashi Allah ne ya ansa addu'ar badadin Annabi Ibrahim alayhi salam fi qawlihi a fadar Annabi Ibrahim da yake faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء إبراهيم سبعون وثلاثون إلى الأربعين النبي إبراهيم يازو إنا الدعاء سيتي يا الله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الله كسن sanya zukata na mutane na tashi inda tsuntsu yake tashi zuwa gare su in tsuntsu ai kaga fakal fakal yake yi shi ma Allah Allah yake zai me isauka saboda bayan sa iska kuma tana me tana tura shi Allah ya sa kun gano wannan ibada abin da yasa nake so ku fahimci wannan dan ku gane limamin nan fa bai laifi ba an gane ku annabi Ibrahim ya wannan addu'a yace warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ya Allah ka kuma arzurta su daga 'ya'yan itatuwa dan su yi godiya gare ka sa yi godiya gare ka akan wannan abin da kai musu na ni'ima da baiwa har inda Allah ya ce rabbana wa taqabbal du'a annabi Ibrahim bayan ya gama addu'o'in gaba daya sai ce ya ubangiji kuma ka karbi wannan addu'a ta sura ta 14 sura Ibrahim aya ta 37 zuwa 40 wa yasfu ta'ala bi annahu ja'alahu amnan kuma Allah ina sifanta ɗakin Ka'aba da cewa ya sanya shi zamanto ɗaki ne amintacce garin Makka man dakhalahu amina wanda duk ya shiga cikin sa ya aminta walau kana qad fa'ala ma fa'ala ko da ku ya aikata duk wani laifi da ya aikata kuma dakhalahu sannan ya shiga ɗakin ko garin kana amina ne ya zamanto amintacce wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam abdurrahman dan zaid dan aslam ce kana rajul mutum ya kasance yalqa qatila abihi wa akhihi fihi yakan hadu da wanda ya kashe mahaifinsa da dan uwansa a cikin garin makka fala ya'ridu lahu amma ko hararsa ba zai ba zai kai masa farmaki ba kama wasafa fi suratul ma'idati bi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah isifanta garin makka a cikin sura ta biyar suratul ma'ida fadarsa da yace جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد المائدة 97 جعل الله الكعبة الله يا سني كعبة بأنا نفن تاكن كعبة بكوي أنا نفن قرم مكة الحرام البيت الحرام يا زمن تو لكن نمي الفرما معنا قري نمي الفرما قياما للناس شيني إن matattarar rayuwar mutane in dai mutum ya shiga cikin garin zai rayu sura ta biyar suratul ma'ida aya ta 97 ay yurfa'u anhum bi sababi ta'zimi hasu wato ana dage mummunan abin da zai same su dalilin girmama ɗakin Ka'aba kama qala ibn Abbas kama inda Abdullahi dan Abbas yace law lam yahujja an-nasu hadha al-bayt da a ce mutane za su daina kai zuwa aikin hajji dakin Ka'aba la asbaqa Allahu samaa al-ard da Allah ya manne sama da ƙasa don an mandu sama da ƙasa ina rayuwa dan tauri ne yake ta sama da rikito ai bai san me yake faɗa ba ne dan tauri ne kawai zai sama rikito to yadda rikito yana yana, an fahimta to in mutane suna zuwa ɗakin kaba suna sallah suna azumi abin nan suna itikafi suna aikin hajji to Allah subhanahu ta'ala ba zai gushe ba yana ɗauke bala'i ga baransu wa ma haɗa sharafu illa ni sharafi banehi. wannan darajar da ɗakin isamu bai samu ba sai saboda darajar wanda ya gina shi awwalan tashin farko huwa khalilur rahman shine annabi ibrahim badadin allah mai rahama كما قال تعالى كما عند الله مروكيتي وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وظهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الحج 26 الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت سنة أم مسو لوكا سنة مكا قيا ومكا نونا وأنبي إبراهيم إن لكن كأبائي kun san da aka yi ruwan tufana ɗakin ya rushe shine wani nuhul jami'a yi wani hadisi na ƙarya ya ce wai lokacin da aka gama ruwan tufana wai tafi jirgin ruwan na annabi nuhu fafa bilbaiti saba'a sai da yazo ya dawa fi da dakin ka'aba sau bakwai wa raka inda al-maqami wa salla inda al-maqami raka'atayn eh raka'a biya maqami ibrahim shi annabi ibrahim ma fa lokacin ba a haife shi da aka yi tsufa ne shi ba a haife shi ba to kaga da wannan kawai ka san ƙarya ce kawai to Allah ya ce an nuna masa Allah ta shirik bi shay'a kada ka yi shirka da ni da wani abu ma'ana kar ka bar duk wani element wani take wata alama wani birbishi na shirka wa zahir baitiya ka tsarkake ɗakin na wani fa’ifina ga masu tsawafi wal qa'imina da masu yi tukafi wa rukai sujud da masu yin sallah su fuka an gani sura ta shirin da bisurin hajj aya ta ashirin da shida wa ta'ala kuma allah mana ku ce inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله بني عن العالمين هذا الإمران 96 إلى 97 التي إن أول بيت وضع للناس للي تاكي na farko da aka أبان قصار lallazi bi bakkata wallahi shine wannan da yake makka mubarakan kuma ya Allah ya sanya shi daki ne mai albarka mai alkhairai masu yawa wa hudan kuma shirya ne lil alami daga talibai inda zaka je makka zaka samu shirya in kaga mutum yana zuwa makka ina dawa yana ci gaba da bata to shi wannan Allah ya sauke alqadar alkauni da shar'i sun hau kansa sai abinda Allah ya an gane wani ne ya gama zagin yan gizala a nan sai suka je maka da wani dan gizala sai ga ya je ya bu bayan limami limamin maka kai yaren kana min ba wanda kuke zagi ai garin ba nasu bane an gane ku to in ka je maka sai dai kai ta sallah kai kadai ko ka je kai da jama'ar ka kun tangi amma dai dole ka bi mu sallah eh wahabiyawa na gaske ko ko irin namu ne na nan da mis a in kan ba ne sunna ce zalla an gane to ya za ka yi mun zama maka ciwon ido Allah ya ce fihi ayatun bayyana a wannan ɗakin akwai ayoyi bayyana wanda kai da ka gansu ka san lallai akwai wani abu da Allah yake nufi da wannan abin na daga cikin su maqamu Ibrahim wurin tsayuwar Annabi Ibrahim inda lokacin da yake gina ɗakin Kaaba ya tsaya wa man dakhalahu kana amina na daga cikin alamun wanda duk ya shiga garin duk tsoron da yake ciki ya samu aminci kai ba wai sai ka je can ba ka ga daga lokacin da aka ce za ka tafi ka taso daga garin ku ka je iyafar ka shiga iyafar shi ke kai duk wani tsoro ya ne ya fita amma ka ga ka taso daga garin ku kana jin tsoron kana ki dina fulla ku a ba na me me abin a ke gwamna fa aka ce an tsarewa hanya a kasan nan wai gwamnan yi fana ya koma Nan ta'adda izo ya tsara kan hanya gwamna wai a cewa ya yi fana ya koma ana wata irin kasa ce kuma da gangane fa ku tambayi elder lokacin mai tafiya da aka yi a nan kano lokacin abin yana farko wajen sati biyu aka yi ana ba ta kashi kwana goma amma da aka sako sojoji awa biyu an kiliyarin kowa ma ya gabi to ƙasa da sojoji ƙasa da ƙwararrun 'yan sanda akwai ds duk wani abin nan akwai su amma to wani dan ta'adda kuma sai an tafi wani wuri a kai zaman lafiya a kai tsaro kuma ba wani daji an kata shi ta ba ma. to a kai da jin wannan ka san me ai labari dai an baka eh, ba zai yi ba in an tsaura kashi kan zan faɗi da igiya ta faci Allah ya sauwa Allah ya sauwa Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti ko hajjul baiti ina istata ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane aikin hajji kowa ilifaci wannan daki duk musulmi ya je ilifaci wannan daki amma wanda ya sami yukon tafarki zuwa gare shi wa man kafara wanda duk ya kafarce bayan Allah gani wani anil alamin Allah wadatacce ne gaban talikai in kun ba Allah gaba ɗayan ku kare shi da komai ba in kun ma kibinsa gaba ɗayan ku ku shi da komai ba wannan ayar ita al'ummar dan khattab bai kafa hujja da ita yace duk wanda yake da damar da zai je makka sai yake zuwa ita ya kafarta kana da damar da zaka je makka sai kake zuwa yace ka kafarta kai waɗansu malamai fa sun buɗa abin eh shi nan umar ya ɗanyi da sauki sauki fa suka ce ko gidanka ne sun za ka iya biya ka je makka ka sauke faran sai ka gina gida suka fito kai ma ka shiga sun zafafa eh, amma suna da hujjar ra'ayi a ba ra'ayi ba ne eh. ka ce zai fahimta su <laughs> an gane to abin da suka ce a cikin ƙwar'ani a ina aka ce lalle sai kayi gida babu to zuwa maka kuma ba ke na ci gaba ke ba dan za a yi wani bayani an gane wani kira ne ita daga daga Kebbi State ita malam wani malami na ji yana wani wa'azi ita gaskiya hankali na ya tashi Cito to ya aka yi dai faɗi wannan magana sai na ce wallahi akwai malamin da suka bada kuma hujja su hujja ce mai karfi an gani amma a je na tone ita maka kira ce amma akwai mutumin da Allah ya ba shi dama to in yaki zuwa Allah subhanahu wataala zai kama shi to irin waɗannan wanda mutum ya mallaki gida ya mallaki kaza kaza muna roƙon Allah ya fi mana gaba ɗaya amma dai magana tana da wuja an gane ga wannan malamin da kuka gan shi ba ku taɓa ganin sa bai za ka anan tsaye to a gabansa mun yi wata magana irin wannan to ne ke ba mu labari makka aka biya masa ina gidan haya sai mutane suke ta zuga shi wani yanzu kawai wani ya rasa bane sai biya maka maka Kaka, a baka kuɗin kaza kaza kaza ina ta shawara wanda ya ce kaza sai zai samu matarsa sai ta ce kai kana jin kace baka kuɗin zai baka kuɗin ta ce abin da ya niyyar ibaka ya sai da maka saboda haka ka je ka karɓi maka ka je ka roƙi Allah in Allah iga dama sai ka ga abin da zai biyo bayan makan ya wuce abin da kake tunani haka aka yi haka kaba na labarin ice wallahi sai zai samu mutum ice karkafa gana ya shiru ɗin da zan bayar ne ba ni da shi kuma na nemi kudin da zan abin nan ban abin nan e ba shi kudi zai fasfot izo zai kawo aka biya masa aka yi biza wannan mutum bayan ya tafi maka sai mutumin da ya biya masa ya samu labari ai abokai sun ci cewa da shi kaza kaza kaza kaza ya ba shi kudin ya ci abinci ya samu sana'a yi kaza kaza kaza amma in haƙura matarsa kuma ga abin da suke da shi ibu shawarar matar kafin ya dawo ya gina masa gida sai za ku ƙara kabbara bayan ya gina gida ba kangon gida ya gina masa ba kuma sai in shago ya zuba masa kayayyaki da zai yi sana'a a takaita dai shi ne ba da labari ya ce shi ma yanzu yana biya mutane ba to ka bara ku ta ƙaru an fahimta to da wai shi tuwa akwai lokacin da ake da nisan kuma kwanciya a gida a kawai wanda ka gadon ba shi da gida ya kasa kai an ne to akwai kuma wanda yake da idan yana da gida ya kasa mutuwa abubuwa ne na lissafi 1 plus 1 always is 2 as 2 minus 1 is 1 haka fa abin da ɗin wata ka'ida za ka rike annabi ya faɗa yace man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah sai Allah ya bashi fiye da abin da ya rasa to wannan din shi yake da wahala shi yake da wahala ka bari dan Allah da amma ba wanda ya taba barin abu dan Allah ya asara ko ina dama ko yi da na sani ce biyar? in ka ga haka to wani aji aka saka ka na kafin a ga ko za ka yi nadama ko ya za ka yi daga kayi abin ya zama maka a haka kana ganin sharri ne gare ka da yawa akwai wani mutum na san shi ina nan bai mutu ya afu duk abokansa kowa ya yi mota ya yi mota kowa ya yi mota shi ne bai mota ba kamar ikwata wallahi da Allah ya tashi gwada shi wallahi ran da ya karɓo motar aka Allah ya ba shi motar da ya taho wallahi ya fi shekara biyu sama yana yake akwai accident shekara biyu bai sa ya yake ba an mafi shekara ne ima san ina ishe bai sani kaga yanzu an bashi ne ba ya damu ba yanzu shi wannan mota da ya damu sai ya samu alheri ce eh, to in Allah ya hana ka abu ka ɗauka alheri amma a lokacin da ka dage ka dage kai kai dai ko menene ayi to in yi maka ka jira jarabawa ce kuma wallahi mutum ne gabjeje ina da kafafu da komai yanzu yana na agwama yake tafiya ya warke amma fa kafafu sun ne sun yi kwandam don allah ya hana ka abu وفي هذه الآية الكريمة أولا آية من جرما نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده Allah ya yi bayani ya faɗakar a bisa matsayin makamu Ibrahim da umarnin yin sallah a wurin faƙali sai Allah ya ce wa takhidhu domin maqami Ibrahim musalla ko riki wajen sallah daga maqami Ibrahim wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil murad bil ma huwa malamai sun malaman tafsiri sun yi saɓani. me yake nufi da maqami Ibrahim me shi فقال ابن أبي حاتم سيبن أبي حاتم يتي أخبرنا عمر بن شبة numairi? قال حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس عبد الله بن عباس يتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مقام إبراهيم الحرم كله إتي مقام إبراهيم تنا حرمي قبادي مقام إبراهيم أنقاني وروي عن مجاهد وعطاء مثل, مثل ذلك أرويتو إيرو أن مقنا دق مجاهد عطاء الله يقارى مصر رحمه wa qala aidan ibn abi hatim ya sake cewa حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقال ابن جريج ناتا بي عطاء قمد فتر الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تيتي سمعت ابن عباس قال ناجى بلا ابن عباس ياتي amma makamu ibrahim alladhi ka zikira ha huna shi dai makamu ibrahim da aka ambata anan fa makamu ibrahim hadha alladhi fil masjid ita shine wannan makamu ibrahim da yake cikin masallaci wanda duk ya je maka ya ganshi an gane wani abin nan yar kubba haka da alamar eh, abin nan hasuna ta masallaci wani ruwan ɗorawa ruwan abin nan na dinari ina nan ta ɓangaren ƙofar ka'aba an gane ita to shine wannan sun makala, sun makala sannan ya ce wa makamu ibrahim shi makamu ibrahim din nan yu'addu kathir ana ɗaukarsa wurare ne abubuwa ne masu yawa makamu ibrahim alhaji kulluhu ce makamu ibrahim din nan maka ce gaba ɗayanta duk inda ake aikin hajji kenan cikin ka'aba nan filin ka'aba din wajen ɗawafi inda ake yin sa'ayi in ka je mina nan wurin da ya je kwana in ka je muzdalifa inda ake kwana in an dawo in ka karasa na mira inda ake yada zango kafin a je arfa in ka je arfa inda ake tsayuwa arfa din duk waɗannan ana cewa da shi makamu ibrahim saboda mai ko'ina ya tsaya a nan wurin an gane to shi ne abdullahi na abbas ce ma'ana ce mai yawa kuma fassara huli a ba faƙala a tarif sai a ba ifassara mun wannan magana ta abdullahi dan abbas ita a tarif zuwa arfa wa salatani bi arafa da yin salloli guda biyu a arfa sallar azahar da la'asar. wal mash'ar da kuma mash'arul haram ita ce muzdalifa wa minan da mina wa ramyul jimar da jifan shaidan. wa tawafu bayna safa wal marwa da sa'i tsakanin safa da marwa fa qultu sai nace afassarahu ibn abbas shi abdullahi abbas da yace ana ɗauka wurare ne masu yawa ya fassara me yake nufi qala la walakin kala maqam ibrahim alhajj kulluhu ita bai fassara irin wannan bayani ba dalla dalla amma dai ya ce maqam ibrahim hajji gaba daya qultu ite nace asami'ta zalik lihaza ajma ite kaji waɗannan maganganun gaba daya da ka faɗa qala na'am sami'tuhu minhu yace eh na ji wannan magana daga abdullahi dan abbas ina faɗa su ne kaza da kaza da kaza da aka ambata wa qala sufyan as-sawri an abdullahi bin muslim an sa'id bin jubair wannan sanadin ya fike zuwa sa'id dan jubair wa takhudu min maqam ibrahim musalla ƙala, Alhajaru, hajaru ibrahima nabiyillah Ita Alhajar wannan ɗakin da aka ɗan kewaye da ake cewa da shi hijr isma'il in ka je kaba akwai gini doguwan da ya haɗu gaba ɗaya akwai wani wuri da aka kewaye haka hmm. an gani. to yace wannan ya sha da shi maqam ibrahim qad ja'alahu allah rahma allah ya mai da wurin ya zamanto rahma fa kana yaqumu alaihi wa yanawiluhu isma'il al-hijara sai zamanto yana tsayuwa a kansa annabi isma'il ina mika masa ainihin eh, bulo walau ga sala ra'asahu kama yaquluna laksalafa rijilahu da za a ce ya wanke kansa to da kafafunsa za su iya sabawa ma'ana wannan maganar shine idan da ba dan ina miƙa masa bulo din ba to da yanzu zaka zai iya faduwa an gane to da haka sai Allah ya bashi wannan wuri sai ya zamanto rahama ne gare shi ta yanda bai bai samu zamewa ba wa qala suddi imam suddi yace maqam al maqam maqam ibrahim al hajar alladhi wada'ahu zawjatu isma'ila tahta qadami ibrahima hatta ghasala ra'sahu abinda ake cewa maqam ibrahim dutse ne da matarsa hajar ta saka a ƙarƙashin ƙafafunsa sai ya saka sai izuro kanta kansa sai ta wanke masa hakawul qurtubi imam al qurtubi ya hikaito wannan magana wada'afahu amma ya rauna nata wa rajjahu ghayruhu wani imam al-qurtubi ya rinja da wannan magana wa hakahu razi fi tafsiri an al-hasan al-basri wa qatadata wa bin anas malaman al al ko imam razi ya kawo shi a cikin tafsirinsa daga al al basari da katada da rabi' dan anas wa qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace حدثنا الحسن بن bin بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب bin عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله إنا بعد حديث أو لابار أيك حج النبي صلى الله عليه وسلم يتي لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر لو كتند النبي طوافي sai umar ɗan khattab ya ce ha za makamu abina ibrahim nan shine makamu mahaifinmu annabi ibrahim ƙala na manzo Allah ya ce eh قال أفلا نتخذه مصلى فبما ما يدور وجن صلى بما لم يصلى أول فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في الله يسوك دفنا سيتي كوريك وجن صلى مقام إبراهيم وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر قلت يا رسول الله فإن عمر يتدى من ذا الله يا مأيكن الله هذا مقام خليل ربنا wannan shine wajen tsayuwar badadin ubangijinmu qala na'am manzo Allah yace eh qala afala natakhudu musalla ita to ba dinga yin sallah ba a wurin fa nazalat wannan aya ta sauka wa takhudu min maqami ibrahima musalla wa qala ibn mardawai ibn mardawai yace حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني قال حدثنا علي بن الحسين الجنيد قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال جابر يتي لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم lokacin da manzo Allah su ya tsaya a maqami Ibrahim ran da aka ci Makka da yaki qala lahu Umar Umar yace da shi ya Rasulullah ya ma'aikin Allah hadha maqamu Ibrahim alladhi qala Allah wattakhidhu min Ibrahim musalla wannan shine makamu ibrahim wanda Allah ya ce riki wurin sallah daga makamu ibrahim Kala na'am manzo Allah ya yi eh. qala al-walid wa al-walid yace qultu li malik nace da malik haka za haddasaka wattakhidhu Kala na'am haka yace da kai wattakhidhu aka ce ku rika yace eh haka za waka fi hadhihi riwaya wa huwa garibun haka yazo a wannan riwaya amma wannan magana ce mai rauni an gane ku kenan dama an ce a yi yanzu goma shi zai gaya manzo Allah shi ne nan gurin an gane ku a asalin abin da ya faru za mu zo mu ji shi umar yake na dace da ubangiji a wurare guda uku umar yake fara faɗan magana sai ubangiji ya tabbatar da ita na daga guraren wannan magana ruwayar baya kenan cewa ya manzo Allah nan ne makamin Ibrahim yake yin kitu ne zai hana mu ringa sallah a wurin sai Allah ya ce a to yau fa ba ku kai bid'a ittasabu maqam Ibrahim musalla ku yi sallah a wurin wani ne an zana ana magamar nabiya sai ce ba umar ne ce ga sallah anan ba sai eh, umar ya ce yace wa takhudun maqam ibrahim musalla shi ya fara faɗi ko yace me zai hana ni sallah sai Allah ya yace eh ai yanzu bid'a ce ha to idan wani ya ce shi ma zai yi haka yanzu shi kuma zai saukar da aya abin da ya faɗa yi a gane Allah ya ce wani to ka san idan idan mutum ya rufe in ka sha in ka kwankwaɗi bid'a ka koshi ko ahlus sunna ka zama baka yi sa'a ba sai ta dinga ba yanzu ba ka ji a masallaci sai wai an gidan da sallah sai ka je mutum shi kadai ce sallaci goma goma ga allin kuma a masallacin ahlus sunna sallaci goma goma ga allin gurgurun da ka faɗa Allah ya ji ya wannan Allah ya sa kun fahimta Eh, ko kai kaɗai ka idar da sallah ko kai kaɗai ka idar da sallah wa ite ka yi addu'a ka ce Allah ya kaza ya kaza duk addu'a da za ka yi kana kan ta ka yi ta a cikin sallah nan tabbas yake amma bayan an yi da sallah ka ce za ka wata addu'a du'awar mas'ala akwai saɓani a tsakanin malamai to yanzu sai kai yi shakan balance yanzu tsakanin abin da duk sun haɗu akan cewa ba matsala in kai za a karba da wanda suka yi sabani wasu suka ce za a karɓa, wasu suka ce ba za a karɓa. ba yanzu ka shiga ne wanne ya kamata ka yi shi kenan sai kai wanda babu shakka ce kamar sai ka ayyalla ya ce fa'i za faragta fansab wa ila rabbika fargab e, ita du'awar ibada babu kwaɗayi zuwa ga Allah ba ne ma kake yi ba a gane to da haka sai an yi takatsantsa in mutum ya kwankwaɗi bid'a yi ta sha ta masa kauna to wallahi ko ya zama ahlu sunna sai a hankali Allah ya gadar da وقد روى النسائي من حديث وليد بن مسلم نحوه امام النسائي يروي توانا مقير وانا مقانا دقال الوالد مسلم وقال البخاري باب قوله واتصل بمقام ابراهيم مصلى مصابة يثوبون يرجعون نعم، كما قال متاشي الي بيت وقال البخاري ان شاء الله to abin da muka ɗauka mai zandari Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله